Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya inda Suleiman ya rice tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis bakwai ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su Mahmud ba mukanin labarai. Amurka da kungiyar tsaro ta NATO na zargin Rasha da kara yawan dakarunta tare da yiwa wa ƙasar Ukraine ƙawanya. Duk da ikirarin da hukumomin Moscow ke yi suna janye dakarunsu daga yankin. birane wuraren kasuwanci da na wasanni a amurka sun fara sassauta matakan dakile cutar corona da aka saka yayin da ake ganin raguwar yaduwar cutar adadin mutanen da suka mutu sanadiyar zabtarewar kasa da ruwan sama ya haddasa a brazil ya kai 78 Madalla kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yau za ku ji cewa hukumomin tsaro a jihar Kaduna Najeriya sun kaddamar da bincike kan sautin muryar wata mata da ke yawo a kafafen sada zumunta inda aka ji tana zargin wani direba a tashar kawo da hada baki da masu garkuwa da mutane don a sace ta tare da 'yan uwanta. Mun shigo Kaduna ku ne matsalar shirya da baya daga sharri'in kidnapping. A fa kawo muka hau mota kuma wallahi tallahi dan uwa in gaya maka gaskiya kawo akwai matsala. Wallahi daga nan aka shirya mana mana kisan nan. sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar abia ta ce mutum takwas ne suka halaka a lokacin da 'yan bindiga suka kai hari a kasuwar shanu da ke aba za kuma ku ji cewa cutar kwalara na ci gaba da yaduwa a kasar kamaru inda kungiyar agaji ta likitocin kasa da kasa wato medicine sans frontiers msf ta gano mutum 189 da suka harbu da cutar muna kuma dauke da shirin domin iyali wanda grace alheri abdu ta shirya kuma za ta gabatar amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Amurka da kungiyar tsaro ta NATO na zargin Rasha da ƙara yawan dakarunta tare da yi wa ƙasar Ukraine ƙawanya duk da ikirarin da hukumomin Moscow ke yi cewa suna janye dakarunsu daga yankin. Yayin wani taro da mambobin kungiyar tsaron ta NATO su talatin suka yi a birnin Brussels. Shugaban NATO Jens Stoltenberg ya ce sun samu sakonni daga Moscow da ke cewa a shirye suke su ci gaba da bin hanyoyin diflomasiyya. amma kuma har yanzu babu wata alama a ƙasa da ke nuna cewa rasha na janye dakarun nata This gives grounds for cautious optimism. However, uh, we Stoltenberg kenan yake cewa wannan sako ya bamu kwarin gwiwa, amma za mu kasance masu zama cikin yanayi na takatsantsan. Saboda ba mu ga wata alama da ke nuna janyewar dakarun daga yankin ba. A cewar kungiyar ta neto, maimakon haka, rashar kara tarin dakarunta take yi a yankin, shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar estonia mick maron ya yi ikirarin cewa rasha za ta kaddamar da harin akan ukraine ta hanyar amfani da makamai masu linzami tare da ma mai wasu mahimman yankunan kasar jami'an amurka da na ukraine sun ce har yanzu ba su ga wata alama da ke nuna cewa rashar na janye dakarunta kusan 150 da ta jibge a arewaci gabashi da kudancin iyakokin ƙasarta da ukraine ba sai dai kakakin fadar kremlin dmitry peskov ya ce shugaba putin ya fi son abi ta farkin diflomasiyya wajen warware wannan rikici yana mai cewa himmatuwa da biden ya nuna wajen bin wannan tafarki alama ce da ke nuna cewa za a cimma matsaya ta bai ɗaya wata babbar jami'a kula da sha'anin lafiya a matakin tarayya a nan amurka ta ce ana samun sauƙin annobar cutar covid-19 yayin da birane wuraren kasuwanci da na wasanni suka fara sassauta matakan daƙile cutar da aka saka a sassan amurkar yayin wani taron manema labarai a fadar white house a ranar laraba dr rachel walensky ta ce nan da wasu makonni masu zuwa gwamnati za ta duba yiwuwar sauya matakan saka takunkumin jami'ar ta yi nuni da yadda aka samu raguwar masu kamuwa da cutar da yawan kwanciya a asibiti da waɗanda suke mutuwa a matsayin alamomi da ke nuna cewa ana samun sa'ida ta kuma ƙara da cewa jama'a sun zaƙu su ga cewa an sassauta matakan daƙile cutar kamar na saka takunkumi yayin da ake ganin janyewar nau'in cutar omicron amurkawa sun zaku su koma harkokinsu na yau da kullum a daidai lokacin da ofisoshin gwamnati da wuraren kasuwanci suka fara sassauta matakan yaƙi da cutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana karashin labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin hukumomin tsaro a jihar Kaduna Najeriya sun kaddamar da bincike kan sautin muryar wata mata da ke yawo a kafafen sada zumunta inda aka ji matar tana zargin yadda wani direba da ya ɗauko ta da 'yan uwanta daga tashar kawo yake ƙoƙarin miƙa su ga masu garkuwa da mutane. Ga wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra da ƙarin bayani. Jihar Kaduna dai na cikin jihohin Najeriya da ke fama fama da hararen 'yan bindiga da kuma sace-sacen mutane wanda wannan nema ya sa muryar matar da aka fara yawo da ita a kafafen sada zumunta na zamani tun a shekaran jiya ya jawo hankalin mutane da dama muryar matar wadda bata bayyana sunanta ba dai na nuni da cewa kamar tana gaya wani dan uwanta irin yadda suka sha da kyar ne lokacin da suka shiga motar daga kawo in shigo kaduna ku ne matsalar rijiya da baya daga sharrin kidnapping a fa kawo maka hau mota ma wallahi tallahi dan uwa an gaya maka gaskiya kawo akwai matsala wallahi daga nan aka shirya mana kisan nan muna tafiya direba yana cinikin mu ya ɗibo a tamfofi guda takwas da mu takwas ne a ciki duk baban babanmu wallahi wallahi billahi in gaya maka ya kira mutane wallahi sun fi bakwai sai ke ce musu eh a ah, ba mu so ba eh mun karu za mu kira kai bai tsaya ya fake ba kawai ta buɗin mota daidai su kuma mutanen sun karyo dan uwa zo hakan su mashina uku uku a inna lillahi wa inna ilaihi tuni dai wannan murya ta kai kunnen wasu daga cikin mahukunta har ma wasu daga cikin su sun kai ziyara zuwa tashar ta kawo inda sakataren kungiyar direbobi ta nurtw reshen jihar kaduna comrade bature yusuf suleiman ya bayani game da tsarin daukar fasinjoji a tashar kawo a wannan magana da bai girma kwamishina ya faɗa mu ma mun jita mun umarci wannan mata in har da gaske take yi ta ɗauko mijinta ko yan uwanta ta zo ta same mu ta nuna mana inda ta shiga bota muna da tsari na farko dai kamar yadda yan jaridu za su ga fayiloli ga haka za ku ga wannan fayil na kowane layi ne da yake cikin tashar mota kawo wanda duk direban da yake ciki sai ya rubuta mun bashi fom ya cika ya kawo garanto da lambar wayarsa sannan muke yadda mu dauke shi so duk muna monitoring din halayyar mutane duk lokacin da za a yi lodi kuma muna da tsari akwai tollis da muke badawa wanda mota ita ce number one za a bata number one a cikin tollis din na national union wanda zai dauka ya je garin da ya je shi zai mika matsayin bako daga kaduna state to amma a zargin da ta yi ba za mu iya ganewa ba tun daga angon sarki har zuwa agwagwari da kawo shin ya allah ina ta je ta mota To ko me rindinar 'yan sandan jihar Kaduna ke yi game da wannan zargi ganin an daɗe ana bibiyar batun masu ba da bayanan sirri don sace mutane? Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna CP Mudashiru Abdullahi dai ya ce suna bincike. to gaskiya mun samu wannan audio din kuma ni matsayi na na commissioner police na kaduna state na saurari audio din kuma na tabbatar muku da cewa muna bincike kan wannan audio din kuma abinda muka samu insha Allah za mu kira ku mu gaya muku me ke faruwa game da wannan audio da yawan matafiya da yakan shiga tashoshin mota ne idan za su yi tafiya zuwa wani guri don gujewa tarkon mabarnata wanda mai yiwuwa kuma wannan ne ya sa zargin wannan mata na haɗin baki da direban motar da suka shiga daga tashar kawo ya ji hankalin mutane da dama. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To madalla an gaishe ka Isa Lawal Igara har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud Lalo da karshen labaran duniya. Masu ayyukan ceto da jami'ai a birnin Petropolis mai yawan tsaunuka da ke ƙasar Brazil sun ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar zabtarewar ƙasa da sa mai haddasa ya kai 78 magajin garin ruben bomtempo ya faɗa wa manema labarai cewa ana fargabar adadin zai karu yayin da masu ayyukan ceton da ma'aikatan sa kai ke ci gaba da bincike a cikin baraguzai sai dai hukumomin sun ce an samu mutum 21 da ransu yayin wannan aiki birnin petropolis mai tazarar kilomita 68 daga arewacin rio de janeiro babban birnin ƙasa ta brazil ya sha fama da saukar ruwan sama ba kakkautawa a ranar talata lamarin da ya mai da titunan birnin koguna ruwan saman har ila ya rusa gidaje a unguwanni da ke kan tsaunuka ya kuma yi awon gaba da motoci hukumomi sun ce akalla gidaje 80 ne suka rushe sanadiyar ruwan saman da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Abia ta ce mutum takwas ne suka halaka a lokacin da wasu 'yan bindiga suka kai hari a kasuwar shanu da ke Aba a jihar ta Abia inda waɗanda harin ya shafa ke ci gaba da bayyana yanayi na fargaba da suka shiga. Ga wakilin murya Amurka Abubakar Lami da Sokoto da rahoton. Wasu 'yan bindiga a jihar Abia da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya sun kai wani mummunan hari a sabuwar kasuwar sayar da dabbobi da ke garin aba a jihar ta abia wannan lamarin dai da bayanai suka nunar cewa rayuka da dama sun salwanta da ɗimbin dukiyoyi harin dai na 'yan bindiga da ya abku bayan koma wasu sabuwar kasuwa ta shanu da ke garin na aba bisa umarnin hukumomin jihar ta abia ibrahim jidda shine shugaban kasuwar shanu ta aba kuma na tuntube shi kan wannan lamarin. Satin da ya wuce wata mota ne ta yi accident ta fado kasuwan mahauta aka samu mutuwa kusan dipidi gwamnar ya zo daga umariya da kwamitina duka rufe mana kasuwa sun ce mana saboda accident da motan ta yi sakacin duk na gwamnati ne sun ɗauke mu sun kai mu can daji ba jami'an tsaro ko da muyin kuka muyin kuka har mun gaji da kai na. na zaro su yanzu muka kai su maciwari mutum tara wanda suka ji kada babu sai dai wanda suka ɓace cikin daji har yanzu ba mu gan su ba suna na alai salo na wannan mun kasuwan albasa abba jiya da daddare misalin karfe goma sha ɗaya yan bindiga sun kawo mutanen mu wurin sun kora taron su su kashe su kan saniya sai da aka kan saniya hamsin da shida. shi ma wani ganau da ke da suna mark a yayin hare-haren ya ce. yana cewa ne waɗannan hare-hare abin takaici ne da aka kai wa baƙi da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta abia kuma kamata yi gwamnatin jihar ta abia ta biya diya ga waɗanda suka rasa rayuka da ɗin bindigiyoyi. yana kira ga hukumomin tsaro da su ɗauki matakan da suka gabata don gudun abin da ka iya biyowa baya. Rundunar 'yan sandan jihar ta Abia ta tabbatar da faruwar lamarin inda ta ce sama da rayuka takwas suka halaka a yayin harin na 'yan bindiga wanda ta ce har kawo yanzu ba a kai ga gano su ba. SPJ Obunna shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Abia. Yet the new capital market. We have a record about eight of them now. Yana cewa ne 'yan bindiga waɗanda kawo yanzu ba mu kai ga gane su ba sun kai mummunan hari a kasuwar dabbobi ta Aba inda rayuka sama da takwas suka halaka da kuma ɗimbin dukiyoyi. Kawo yanzu dai rundunar 'yan sandan jihar Abia tana aiki na haɗin gwiwa tare da sauran jami'an tsaro domin ganin cewa ta tabbatar an kamo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Haka kuma rundunar ta 'yan sanda a jihar jihar abia ta ba da tabbacin cewa ta saka tsaro a inda aka kai wannan harin da wurare daban-daban a jihar ta abia domin ganin an kare rayuka da ɗimbin dukiyoyi haka kuma rundunar ta 'yan sandan jihar ta abia ta ce a tsaye take na ganin cewa al'amura sun koma kamar yadda aka saba kuma ta yi ta'aziyya ga waɗanda suka rasa rayukansu at the same time we commiserate with the families of those that lost their lives while efforts are being intensified to make sure that Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. A gaida Lamida Abubakar da wannan rahoton. To rahoton ni daga kasar Kamaru na cewa cutar kwalara na ci gaba da yaduwa a wasu sassan kasar inda kungiyar agaji ta likitocin kasa da kasa wato Medicine Sans Frontiers MSF ta ce ta gano mutum 189 da tamanin da da tara suka harbu da cutar a kudu maso yammacin kasar. Ga wakilin murya Amurka Muhammad Ladan da karin bayani. Kungiyar agaji ta likitocin kasa da kasa Medicine Sans Frontiers ta aika da tawaga game da magunguna domin daƙile yaduwar cutar kwalara a gundumomin Ikondo Titi da Bakasi zuwa Manfe da ke yankin kudu maso yammacin kasar Kamaru. Tun daga ranar 27 ga watan Oktoba da ta gabata aka samu rahoton bullar cutar inda mutane akalla 189 suka harbu da ita yayin da bayanai ke cewa hakan ya faru ne sakamakon rashin tsarin kula da lafiya mai kyau. Sai kuma uwa uba tashe-tashen hankulan rikicin 'yan aware da yasa ake fargabar mai yiwuwa annobar ta shafe lokaci tana addabar al'umman yankin fiye da yadda ake zato. Anglophone crisis is affecting both the youth and the community. rikicin shashin rainon ingilishi ya shafi matasa zuwa kabilu yanzu haka lokaci ne da ke dauke da hadari da gaske wasu lokutan ana jin harbe-harben bindiga ba za a iya fitan dare ba saboda yanayin da yankin ya kasance ciki ga kuma rashin tsaro shi yasa a wannan lokaci ba zan iya kawo ɗana asibiti ba dole ne na kira motar ɗaukan marasa lafiya domin daƙile yaduwar cutar ƙungiyar msf ta gaggauta aikawa da tawagar kwararrunta don ba da tallafi ga sauran jami'an kula da lafiya a waɗannan gundumomin duk da ƙalubale da rashin yardar da ƙungiyar ke fuskanta daga gwamnatin ƙasa hakan bai hana ta ceton rayukan talakawa ba. Wannan karo na biyu kenan da muke gudanar da aiki a Idabato da ke Bakasi a wuraren da aka ware na masu dauke da kwalara domin duba halin da suke ciki da sanin abin da ya kamata a yi cikin sauri kawai yanzu. Wa shekarar 2019 sai da kungiyar likitocin ta MSF ta taimaka wajen dakile yaduwar cutar kwalara a yankin Bakasi da ke kudu maso yammacin Kamaru inda aka yi wa mutane akalla dubu talatin da tara allurar rigakafi. sai dai wannan karon jama'an kasar na taka tsantsan wajen karɓar rigakafin wanda suke halakanta shi da na coronavirus kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan lafiya a yankin ya yi mana bayani. Sakamakon cutar COVID-19 jama'a na ja da ƙafa kuma mun gane mai yasa amma ba karon farko ba ne zan ce da ake yin allurar rigakafi yayi a nan kamaru an yi wa mutanen arewacin kasar rigakafi a shekarun baya babu abin kokonto ciki allurar da muke bai wa mutane na da tasiri Kasa da kashi talatin cikin ɗari na al'ummar ƙasar na ƙin ziyartar asibiti ko dai saboda jahilci ko kuma saboda sun fi son magungunan gargajiya na afirka ma'aikatan lafiya na kira ga fararen hula da su gaggauta mika wa'anda ake zargi da kamuwa da cutar kwalara zuwa asibitoci mafi kusa muhammad bashir ladan na muryar amurka daga yawunde a kasar Kamaru. An gaishe ka Muhammad Laden. Masu sauraro kada amanta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na intanet a voahausa.com, amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama nan ku saurari shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allahu ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin da muka gayyata domin yin nazari kan batun cin zarafin ƙananan yara da ya hada da garkuwa da su da neman kuɗin fansa da ake fama da shi a Najeriya da yake kai ga asarar rayuka. A yau, za mu nazarci yadda sakacin magidanta ke jefa al'umma a wannan hali. Ga Madina Dauda da bakin namu. Sheikh Muhajadina, menene ya sa yanzu mutane gaba ɗaya daga cikin gida ɗin ba sa kula da irin ɗabi'u da ke gyara mutane zamani ne ya canza da farko dai wannan abu sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abin da yake kawo ɗabi'u da farko tarbiyya ta uba ce kuma wannan tarbiyyar da ta zama ta uba abin da yake lalata ɗabi'a uba ne ya zamana wani ɗan ƙaramin ɗan kasuwa ne wani aikin kamfani ma yake yana ɗaukan samtin dubu goma ko dubu sha biyar a wata yana da 'ya'ya sama da ashirin wani ba shi da abin da zai rike wannan yara ya mace ko za ki ga yaro da uwarsa da ubansa yaro dan shekara bakwai takwas tara goma ki ga yaro dan karami makota ke shiga ko unguwa yake shiga gidajen makota za a ɗebo ruwa ya samu wani abu shi zai ci da kansa wani ma dan idan ije i wannan ko ya ɗau ruwa ije tallafi wata ko ije wani abin wani yaro karami za ki ga yana gwangwan ba zan taba manta ba muna zaune akwai lokacin da wani yaro ne bai fi shekara takwas ba ya je wani gida a wata unguwa a kano da ya je ya je gidan iya gwangwan abu i magana ya magana ya ce akwai kwalaba a kawo musiya da ya ji shiru matar gidan ta shiga banɗaki kawai ta ɗora abinci sai ya kifar da abincin sai ya sa tukunya abu ya fito sai ga dan matan ya zo shiga sai suka haɗe a sauro aka yi kaci aka zo aka ɗauko wani yaro gabaki ɗaya shekarar yaron takwas aka ɗauko naro aka zo nuna gidansu tiretiyar suka ce dagun 'yan sanda suka shi amma sun fasa sun zo su iyayensa wani to uban abda muka binkita uban yana da mata uku yana da 'ya'ya ashirin da ɗaya uban kuma aikin kamfani yake yi wannan yaron in ji uwar a ta dai dan daddake shi uwar da telefon ta ce yaron abin da yake zuwa ya yi abin da ya sa ɗari uku ko hudu ko ɗari biyar a rana ba zai to ba sai ya auno musu abinci sannan ya to musu da shi uban ko zuwa waye ɗaya ɗaya yana gida guda biyu suna gidan ɗaya kama mata haya ɗaya kuma ya kai ta can wata unguwa daban amarar ƴaƴansu biyu ta ce sai musu wata biyu ma bai zo ba hmm. saboda haka ƴaƴansa babu tarbiyya ya mahaifa ya ban mata ita tashin ta ce tashin hankalinsa a kira shi a ce kes din yaran nan yaran ba karatu ga kuma yan mata guda hudu duk guda uku yanzu an sa rana su ya karbi kuɗin auren da aka kada sa rana ya je ya kashe bai sai kai daki ba ko zuwa bai duk sanda aka yi man maganar bikin sai fada sai fada tsakaninsa da to don ka hmm. uba wannan abu ya samo asali daga gida bai gata iyaye su na haifai yara saboda kiwo ne Allah ya baka ciwo ne Allah ya bayar kuma sai Allah ya tambayi iyaye haƙƙin 'ya'yansu to dole yaro zai zo ya addabi iyaye uba ka zo ka haifi ya ka zo ka haifi ya'ya baka sanya za ka yi tarbiyyar su ba baka ba su ilimi ingantacce baka ba su abin yi ba baka ba su abinci ba to ta yaya za ka gaya za ka gaya wa ɗanka ya ji baka duk wani nauyi na rayuwa baka ɗauke ma ba haka ya mace ta yaya yara ba za su zama sun shigo ta rayuwa ta daban ba ba ka ɗauke yako ba kuma duk budurwa ta taso tana jin ita ma da ta kawo dole za ta so dan jan bakin nan dan kayan kwalliyar nan da waya da sauransu uba baya iya yi da uwa dole ajiya za a samu taɓarɓare wannan tarbiyya wannan abu laifi ne na iyaye kuma daga gida komai ƙashin bayan tarbiyyar yara yake fara karewa har su zo su addabi al'umma gaba ɗaya da sabarin dawo gare ka to yanzu duk cikin bayanan nan da muka yi gida babu tarbiyya babu daɗi makarantu da ake kai yaran ma ko za su samu karuwa nan ma babu daɗi zuwa ake ma ake satan yaran bayan an karɓi kuɗin fansa kuma a kashe wa'annan yaran to menene mafita mafita shine kifi daga kai yake fara rabewa hukumomi waɗanda suke da alhaki a tsarin gwamnatin najeriya dole su tashi tsaye akwai doka da aka yi wadda take kare muradu da kuma haƙƙin yara ƙanana child rights act gwamnonin arewa sun yi kere da muzu sun ƙi sa hannu me yasa ba za su sa hannun ba sun ƙi sa hannu saboda ai suna amfani da yaran su kansu a matsayin makami na neman zaɓe su ma suna amfana da lalata da suke tsarin demokradiyya din da muke yanzu da harkokin siyasa da muke yi na ɗaya daga cikin abin da ke ƙara gurɓatar da tarbiyya saboda 'yan siyasa na amfani da waɗannan abubuwa din me sanya ya koya musu daɗin kuɗi kamin wannan siyasa din me yasa abubuwa ba su lalace haka ba mm. me yasa ba mu ganin rabta gwana kamar yadda muke gani yanzu kamin lokacin 'yan siyasa 'yan siyasa ke amfani da su su sai musu duk kayayyakin da suke so domin su hau sama na wajen juya da musu kwakwalwa da sauransu su rika abubuwa wanda yake babu imani babu tausayi babu jin kai babu tsoron wani wanda yake gaba da su idan sun yi shaye-shaye nan ko ya ɗaya sace wani ya kai a yanka Yan siyasa su bayan an bada kuɗin fansa an yi wannan doka har yanzu sun ƙi sa mata hannu a arewa sun ƙi sa hannu a arewa bayan nan kuma su suke da nauyi wajen tsaftace harkar ilimi a ƙasar nan amma kuma sun kasa suna nan sun watsa da abun saboda mafi yawan duka manyan jami'an hukumomin gwamnati da 'yan siyasa 'ya'yansu suna a makarantu ne na kuɗi makarantu masu sulke na katanga da aka kewaye da masu gadi su ci mai kyau su sha mai kyau su yi sutura su ɗauki tsarin rayuwa daban wannan shine dalili da ya sanya dole ne hukuma ya kamata ta tashi tsaye ta ɗauki wannan nauyi nauyi ne nata ne ku sani cewa shugabanci ko mulki amana ne muddin ba a kalle shi ta wannan fuska ba muddin iyaye kuma ba su tashi ba suka san cewa amana ne waɗannan nauyi na yara ɗin da aka binna kar ka mai da kanka kawai na'ura ta kyankyaso ya'ya tututu ka rika kwasa su kana watsa su ga al'umma al'umma ba za su gyara maka tarbiyyar yara ba haƙƙin ka ne kuma sai an tambaye ka kiwo aka baka na waɗannan bayan Allah kuma sai an tambaye ka akan su malaman addini kuma ku juya maimakon yawan wa'azi da kuke yi da ya shafi kawai aure miji da mata aure miji da mata ku rika yin wa'azi akan gyara tarbiyya al'umma tukunna sai an gyara tarbiyyar al'umma da yawa auren da kuke magana ai ba a ma san ma'ana auren ba ba a san da auren ba ba a san menene muhimmancin ba to sai an tashi tsaye an yi wannan gyara iyaye kuma a dawo da al'ada ta da al'ada ta da ta yadda yake ɗanka ɗana ne ɗana ɗanka ne kowa a anguwa yana da hurumi ya iya ladabtar da kowane amma a zamanin yanzu ake yanzu idan ka kalli ɗanɗan makwabcinka a zamanin da ko hangen ka yi wanda yake ya girme ka ma ka hango shi zaka canza hanya saboda girmamawa da kunya da kuma da'a amma a zamanin yanzu ya kai ga uba idan aka taba dan shi shine zai sa mu je ka nuna mana uban waye ya taba ka waje ne zai sun ya ci gaba ya je ta bambani saboda ya taimaka wajen gyara rashin tarbiyyar yaron ka mm. amma zaka je kana zazzaga mashi tsiya kana faɗa kai ba abin nan ba to dole sai an dawo da aƙida ta da a kuma hukumomi su tashi tsaye su sauke nauyin da ke kansu nauyi na tarbiyya nauyi na tsaro nauyi na ilimi nauyi na ƙoƙarin yin gyara akan al'amuran da ya shafi aure da zamantakewa da hayayyafa ya'ya da kuma abin akwai kuma hukuma wadda take ta hana wannan abin da ake yi na fataucin yara wato naptip akwai hukuma da take nan doka ta kafa ta mm. amma har yanzu ita ma wannan hukuma din ta kasance tana tsarin ta ne na boko domin me duk tsarin da yake wata hukuma an naɗa ta idan ba za ku yi al'amuran aiwatar da ayyukan ku daidai da al'ada daidai da da aƙida daidai da ci gaban al'umma daidai da tarihin su da tsarin zamantakewa su ba muddin kuka ce za ku kawo al'amura na boko wanda abu ne na tsira na fitsara na tsare ci to shi yasa mutanen ba za su rungume irin wannan hukumomin ba mun kwaso bayani sai dai kash lokaci yayi halin nasa sabili da haka tilas mu jaburke nan sai mako na gaba mu ji rawar da iyaye maza da mata da kuma al'umma za su iya takawa da za a iya samu haƙa ta ruwa. Kafin na madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara kogo Umar da kuma Sheikh Muhajjadina Sani Kano sai jagorar wannan tattaunawa wakilinmu Madina Dauda. Da kuma jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke maku fata alheri. Kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. To madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu ga Mahmud Laluwa da labarai a takaice. amurka da kungiyar tsaro ta neto na zargin rasha da kara yawan dakarunta tare da yi wa ƙasar ukraine ƙawanya duk da ikirarin da hukumomin moscow ke yi cewa suna janye dakarunsu daga yankin yayin wani taro da mambobin kungiyar tsaron ta neto su 30 suka yi a birnin brussels shugaban neto jens stoltenberg ya ce sun samu sakonni daga moscow da ke cewa ashirin suke su ci gaba da bin hanyoyin diflomasiyya amma kuma har yanzu babu wata alama a ƙasa da ke nuna cewa rasha na janye dakarun nata wata babbar jami'ar kula da sha'anin lafiya a matakin tarayya a nan amurka ta ce ana samun sauƙin annobar cutar covid-19 yayin da birane wuraren kasuwanci da na wasanni suka fara sassauta matakan daƙile cutar da aka saka a sassan amurkar yayin wani taron manema labarai a fadar white house a ranar laraba dr rachel walensky ta ce nan da wasu makonni masu zuwa gwamnati za ta duba yiwuwar sauya matakan saka takunkumin jami'ar ta yi nuni da yadda aka samu raguwar masu kamuwa da cutar da yawan kwanciya a asibiti da waɗanda suke mutuwa a matsayin alamomi da ke nuna cewa ana samun sa'ida To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku je wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe takwas na safiyar yau. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku ta Suleiman Yaro da na shirya da kuma gabatar. Nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'assalam.